mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad ya mayar da hankali ne akan babbar matsalar rashin tsaro ba a najeriya kadai ba a duk duniya baki ɗaya musamman kasashen musulmai kuma ya kamata duk shugabannin musulunci na duniya ya kamata su haɗu a tattauna shi ne za a yi a samu ƙarshen wannan rigima da in kun duba duk inda ake ta'addanci a duniya kasashen musulmi ne to duk musulmi ke shan tashi me sa haka nan mu zauna mu tattauna da kanin musulmi an matsala masu kawo ta'addanci da sunan addini mu wani su jefa mu guda mai maganin su ko su wane ne da san cewa musulunci bai yarda da ta'addanci da kowane iri ne mu musulmi ba yan ta'adda ba ne mun sha faɗin haka nan a nan cikin gida kuma mai martaba sarkin musulmin ya yi kira ga 'yan najeriya da su tallafa tare da bada goyon baya ga kudirin gwamnatin tarayya na bunƙasa sha'anin tattalin arziki da wadata ƙasa da abinci ta hanyar bada kulawar gaske ga sha'anin aikin gona kai kanmu da kanmu da sauran mutanen mu mu kawo gonaki mu ta noma mu kokari mu ci da kanmu kada mu dogara ga sai an ba mu kuɗi mu cika shi mu so kyautawa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sa gona a gaba cikin aikin da yake muna san cewa ya tattauna da gwamnoni akan za a ƙara bunƙasa aikin noma a duk faɗin ƙasar nan musamman ƙasashen mu na sokoto da kebe da zambar sauran wurare inda allah ya barata domin a aikin noma